فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس العقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله تعالى خطبتنا تدور حول آداب وأحكام الأضحية آداب وأحكام الأضحية عباد الله من الأعمال الصالحة في يوم النهر عباد الله التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية وبذل المال طاعة لله تعالى وتعرف الأضحية عباد الله بأنها اسم لما يذبح بسبب العيد من الإبل والبقر والغنم يوم النهر وأيام التشريك تقربا إلى الله تعالى تقربا إلى الله تعالى وأفضل زمن لذبحها ضحا يوم العيد ولذلك سميت بالأضحية عباد الله وفي الأضحية إهياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام وفيها التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم فإن الله تعالى لن تبلغ مرضاته لحوم الأضاحي ولا دماؤها وإنما يناله التقوى من عباده ومحبته لهم والتقرب إليه بما يحب عباد الله وإراقة الدم مع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى مشروعة في جميع الأمم مما يدل على أهميته وأنه من أعظم القربات كما قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عباد الله والأضحية سنة مؤكدة في حق الموسم لكن إذا أنت يعني المهتاج لا عليك فيضحي عن نفسه وعن أهله من الوالدين والزوجة والأولاد لينال بذلك عظيم الأجر امتثالا لأمر الله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ضحى عنه وعن أهل بيته عباد الله وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها لأن الذبح وإراقة الدم عبادة تدل على تعظيم الله تعالى وإحياء شاعرة عظيمة من شعائر التي أمر بتعظيمها كما قال سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عباد الله وإخراج القيمة تعطيل لهذه الشعيرة ودلت السنة عباد الله على أن من أراد أن يضحي وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته منذ دخول العشر إلى أن يضبع أضهته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضاهي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم الحديث صحيح وفي رواية فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضاهيه رواه مسلم أيضا لكن بعض العلماء يرى وإن تعمد الأخذ فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه لوجود التوبة من كل ذنب ولا فدية عليه إجماعا بها بهالها إخوة الكرام الرأس الأكيدة الأذهيت مطلوبة في وقتها من الحي النفسي وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات وبعض الناس يظن أنها مشروعة للأموات فهذا خطأ قادهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يضحون عن أنفسهم وأهلهم والميت لا يضاهى عنه ابتداء لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماتت خديجة رضي الله عنها وعمه حمزة رضي الله عنه في حياته ولم ينقل أنه ضاحى عن واحد منهما لكن فإن أوسى الميت بأضحية وترك مالا فيجب على القائم على الوصية تمثيل ذلك بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد عباد الله إخوة الكرام الرأس العقيدة ويشترط في الأضهية أن تكون سليمة من الأيوف المانعة من الإجزاء وهي أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجزي في الأضاهي العوراء البين أورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين طلوها والكثيرة التي لا تنكي رواه أبو داود والنسائي ويكره الأضحية بما دون ذلك من العيوب كالعناء التي لا كرن لها والجزاء المقطوعة الأذن ونهو ذلك ويجزي في الأضحية من أضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الضأن ما تم له سنة أشهر والمأذ ما تم له سنة والبقر ما تم له سنتان والإبل ما تم له خمس سنين أيها المسلمون يسن لمن أراد الأضحية أن ينشد أهله وأولاده وغيرهم عند الزبه وذلك تعليما وتأسيا واتباعا للسنة ويبدأ عند الزبه بقوله بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني ومن أهلي ويجوز أن يوكل غيره في الذبه ولكن يسن أن يشهد ينقوى ما سجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ta gode wa Allah madaukakin sarki yan uwa kuna ga yadda rayuwar muke tafiya ko yau muna uku ga wata ana aiki idi kadan ya rage yau ana uku ga wata yan uwa masu girma a wancan sati hudu mu ya kunshi abin da ya shafi falala na goma farko na wannan wata da ya kuma muna tunanin abin da yake gaban mu shine abin da ya shafi layya yan uwa masu girma daga cikin ayyuka masu kyau a ranar idi ana son mutum ya yi kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yanka wani abu ubahiya abin yanka kuma ya ba da kyauta na kuɗi da'a domin Allah mana ka yi kyauta ka yi alheri irin da ake ɗanyi na al'ada goron sallah wannan addini ne ba za a zo a yi rubuta haka ba a kyauta bazalul mal bazalul khair kyautatawa kuma kare iyakan ke ranar ne wai ranar sallah kawai a'a yan uwa masu girma abinda ake nufi da yin layya wani abu ne wanda za a yi saboda sababin wannan idin na abin da ya shafi raƙumi saniya dabbobi irin jadda awakinmu nan wanda muke su beb da kuma irin ragunanmu yan uwa masu girma ragunanmu na miji da mace yan uwa masu girma in Allah subhanahu ta'ala ya baka dama to kai kokari kai suna ce annabi Ibrahim shi nan da aka ba mu labari malan su kai bayani lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya fanshi ɗansa ismail ya kwanta barci sai mafarki gashi an ce ka yanka shi ya kwanta barci sai mafarsa ce ka shi. ya bune ya kai ɗana in ne ara fil manami an ne asbahu ka fanzur ma za tara ɗana na gani an ce yanka ka amma me kake gani to ai annabi ne shi ma Umarni Allah ke bai ya a bace ya fi almati umar duk abin da aka ce kai da ni wallahi kai a nan ne malamai suke cewa duk abin da ɗaya mallaka da dukiya da kuma na ubansa ne wallahi in ɗana da miliyan ɗari dubu billions of naira baban sai ya hau ta sama ya yi satan kuɗi wallahi ba sata ba sunan shi bai gida ma ba ne ya zo da rana bai gada ba ne shiga ta kofa ya gida ma da ya hau sama saboda ya yi exercise ba sata yi ba amma ɗa ya ɗauki kuɗin baban sai an yanke masa ne don ba shi ke da mallaka ba wannan shi da shari'a yan uwa in ɗa yan uba ya ci kuɗin dukiyan ɗansa ya ci bulus ya ci halak in ya kai ƙara kotu alkali sai kama ɗan ya ɗaure saboda dukiyan baban ne wannan shari'a ne ta jama'a ba wasa bane to saboda haka shi kuma shari'a ana bin sinabin da shari'a ya faɗa an gane ko saboda haka iyaye suna da wannan kima suna da wannan matsayi suna da wannan daraja annabi Allah Ibrahim ya ga wadansa da yace babu duk abin da ake kai da ni bayan ka ba sani da Allah ka yanka na shi da wuri sai Allah ya zo ya fanshe sa wa fadainahu bi dhabhin adil Allah ya fanshe su da wani abun yanka to ne malamai suka ce aka sunnata abun da ya shafi layya manzo Allah ya layya da babban rago mai katon kaho katon kaho kato ragon da ma an kawo zai iya daukan ka amma fa ba da wannan aqidan cewa ragon da kai layya da shi sai zai kai ka jina fa babu wannan fa ya ka ta sani. ba fa karatu za ka yi na ruba ruba ba je kai karatu ka bincike ji wai ragon da kai layar shi zai kai kajina to guda nawa a rayuwar kayan rayar fi rago da yi misali to wane za ka hau ba ka ke nufi ba kai kai kawai takarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala sannan kuma kar yi tunanin wai duk girman ragon da ka zo da shi wai zai kai wajen Allah da ake nufi takawar da za ta je wurin Allah sai ga mutane yan kasuwa sun mai da kansu wani ƙananan azzalumai rago na zaman zaman shi ba za ka ce shi ma da amma da zarar laya sai ka miliyan biyu miliyan uku miliyan ɗaya dubu ɗari kaza shi ko mai ƙarya ya fito a cewar abin shafi na kowa gari sai mai ka ta kawa ka sa Allah zuciya ka ki abin da shari'a ko ya fara kawai shi na abin da shari'a ya fara kawai irin wannan addu'an nan ka samu in da kai da shi ne to ga abin da ba lalata ka fara dan wata shi ne na maka ai amma ragon samu ɗan shekara ɗaya sani ya samu shekara biyu raƙumi fa ya kai maka hudu zuwa biyar amma wasu malaman fikihu hatta a raguna suka ce kamar littafin fikihu irin na maza maza da malikiya kamar askari maza ka gani akwai fahimta dan wata shida amma za a yi la'akari da ina aka rene shi ina ya girma wani na abinci ya ci kuma ya karfi shi ya kwarin shi a ido aka lege bai da illa sannan hadisi ya tabbata ne muhammad ya yi bayani dangane da akwai ragunan da ba za a yi laye da su ba yan uwa raguna kamar guda hudu ba sa wadatuwa duk ragon da yake da wata illan da ya bayyana kiri-kiri aka gani illan ya bayyana amma in bai bayyana ba wanda ya raka haka malamar da suka fara da mara lafiyar da shi ma rashin lafiyar ya bayyana sannan kuma haka wanda yake da kahonsa ya karye kuma yana jini illa ne a ragu. da katon ragon da bai da kike da mai dingiki yana jan kafa rashin lafiya na tabbas da mai ido daya a a an hana ka kai da kuma kai ka in Allah subhanahu ta'ala ya sa kana da mina to ka ci kayanka a gida saboda haka yan uwa masu girma in za ka yi layya ana son ka zo wajen kai ka yanka da hannunka amma kuma ya halatta ka waska wala wani kamar da aure za ka yi aure ba ka yi tafiya karba ta ce ina wakilin shi wai shi ma karkashin al'ada ne amma a suna ɗin tambaya za ka yi ina ango kai ne ango ni uban wanci ba ka yana a sadaki miliyan daya ango ya ce na karfa ni wani na karfa ga sadaki kowa ya tashi ba ya fashe allah zaman lafiya a najeriya an daura wuri sai ka zama da katon mota ka cika mana sare sai ka yi kaza sai ka yi waya ka yi zagi ya za ka warba gaike ne ba kamar inda muke da kai wa ga ana aure na mazalla bai ta ba na baka na karba shi yana ko shaida shi kan shi da wuri le gafata ma dr ahmad bomba an tara gufan an kano nan kowa na tsarin hulɗan da zai sa ya kira ango ya ce kai ne mai neman da ya ce ya ce to na baka shaidu kun shaida mutum shaidun da ke fara ba wanda ya san ma an daura ita na da karatun hadisi a biyu ke yadda ta baya ta shafa bashi kowa ya kura gayan ke an goyi an daura mishi a wani don me yafi ke jira da saboda ka yan uwa masu girma iyalanka za ka iya zuwa da su inda za a yanka maka ne dabba kai ma ka zo wajen ka yanka da hannunka sannan kuma in ba ka iya to ka wakala wani ya yanka maka lokacin da za ka yi yankan ana son ka ce bismillahi wallahu akbar allahumma hada minka ولك اللهم تقبل مني ومن أهلي wannan shi abin da ya zo ka faɗa haka ya halarta ka yi haka ɗin kuma shi ne shari'a sannan kuma yan uwa masu girma a daure a yi ƙoƙari a zo idi a yi sallah a yi kabarbari daga gida ka yi takabbara in ka zo ka samu ka zauna liman na zuwa ku tashi ku yi ka sa tufa mai kyau kana da hali ka ɗinka sabo in babu in babu wanke na da ka gyara ta ka zo masallaci zo ta wannan hanyar ko ma ta wancan hanyar sallah babba ana so a ɗan kama baki karka ci komin malaman umar fikiyu suka ce in ka dawo gida abinda za ka fara suka ci daga mai abin layanka amma in za ka ji yin wa uwa masu girma ka yi haƙuri ka ci abincin ka ka ci ba kowa ke iya rike sun shi ba an gane ko saboda haka babu hayaniya sannan a kamar da aka saba kowane iri saƙonmu na muzunin umma na jami'a ta nasarawa ta university yan uwa mun saba yin idin mu anan kamar da aka sani akwai ababa da ke faruwa na farko idan lokaci da irin ta ruwa muna samun razani da barazana muka yi sallama a masallaci wannan ya tabbata suna ba da jiba ne amma sai in akwai tabbarwa din zai sauko sai a zo cikin masallaci sannan muna da wani ɗabi'u da muka saba yi cikin gari da nan za ku ga cikin gari galibi ana yin sallah babban sallah haka zai sauko ƙasa saboda babu wani ana sa jama'a su rike baki ba wani ibadar cewa a yi zakatul fitr ko wasu abu ko za ka ce abinci a gida muka yi sallah ma nan night karama ne sai mu yi goma gari sai su night amma wannan gari suna yin tara mukun sai mu yi night Allah ya sani tunanin da dama asalin aka yi ne saboda wanda suka rasa sallah a gari sai su zo nan to yanzu kuma abin ba ma haka bane za a ga wata karfe shida masu ke zuwa nan nan wurin Allah ya albarkace mutane son su tattaka su zo a su a kafa ko wani ga wani yace ko naira dubu goma ne zai biya mashin ya zo nan ne ya sallah ya ce ka sa kanka ne wannan kowa da abin da ya sa kan shi saboda haka albarka ne Allah yake mori ku kuma shugabannin sai ku kara gode wa Allah sai ku kyautata mu'amalan ku da mutane sai da muna jan kunni jama'a ana mana sata ba masallaci an dame mu da ƙananan sakan takalmi a nan to yanzu mota ne kuma ake ɗaukewa ba mota ake ɗauke mu jama'a wancan idin da shi yana kai dan uwana ne su da doktor an ɗauke mishi mota a nan a wani mota sha ka ɗauke jama'a dun mai sata wallahi mun kusan muhammin bari mun kai alƙanun Allah ya tsine mishi in baka yi tsoron Allah ka daina ba to gara mu fara tsinewa tun daga duniya jama'a su daina sata saboda Allah kuma muna da hankalin suke wuce namu shugabannin musulma suna iya kokarin ganin an kare martaban al'umma a cikin makarantar nan kara takura ma al'umma an shirya wuri amma kuma ya ake samun wannan sakaci jama'a mu ji tsoron Allah karfe 9 da rabi za mu yi sallama a nan university idan Allah ya kai mu sallar zai tsoron ranar juma'a ne saboda kai uwa masu girma Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwarmu Allah ya fi mana zunubanmu Allah ya ta kawo mana albarka a rayuwa jami'anmu Allah muna roƙonka sanya mutu albarka ɗalibanmu ka musu albarka masu satan an sa ana jirba Allah ya sa su daina Allah ya sa su daina lecturing masu karban kuɗi suna ba ɗalibai abinda ba su cancanta ba Allah ya sa su daina da yana kashe makaranta yana kashe makaranta wannan shugaban makarantar na namu ta yanzu Allah ya taimake ta da abokanan aikinta Allah ya musu jagoranci jagoranci na gari yan uwa قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله